sai ta hau lalubar abincin ta ɗauko cokalin ta ɗebo abincin duk bisa umarnin zuciyarta don yaya abu na gabanta a tsaye ta kame ƙugu da alama iris take jira ta rufe ta da duka tana buɗe bakinta yaya abu ta tunkuɗa hannunta ta ɗauke abincin don ta san in dai tana gani ta san ba za ta taɓa yarda ta ci ba tana ficewa yasmin take fata yi sujjada tana gode wa allah don allah ne ya rufa mata asiri ya kare ta yanzu ba iya kabiru ne abin tsoro ba har yaya abin ba ta taɓa tunanin za ta tunkuɗa hannunta ba ta ɗauka za ta bar ta ci abincin ba abin da zai zaunar da ita a gidan nan da sajida yaya abu na tafiya gobe ta ga kabiru ma ya fita za ta nemo mai taimaka mata su gudu ta koma ta zauna tana jin yadda ƙirjinta ke bugun uku-uku. Yau dai ta tsallake rijiya da baya. Tana ɗagowa daga sujjada ta koma ta zauna. A daidai lokacin da yaya Abu ta sake dawowa da wani filet ɗin. Ta dire a gabanta tana ga wani abincin nan. ki ci wancan da na ɗauke abu ne ya faɗa a cikin. Daga haka ta kullo ƙofar ɗakin Yasmin ta koma kicin. Ta dauko abincin Sajida a yanzu ta tabbatar wa kanta da Yasmin ba ta gani. Ba yadda za a yi ta kashe Yasmin, don ba ta ga amfanin kau da ita ba. Za kuma a gano idan suka tafi lokaci guda da Sajida, dama gwaji take so ta yi ta kuma ga Yasmin ɗin ba gani take yi ba. Sajida hawaye kawai ke zubo min da naga Hamza wai shi ya kai ni ban ɗaki ya gyara ni. ya canza zanin gadon da na ɓata ko ƙyanƙyami na ban ga yayi ba ballantana ya toshe hancinsa A faɗarsa ma a ɗakina zai kwana, don sun yi hutun makaranta. Ina jin lokacin da Yaya Abu ta ƙwalla masa kira ya fita ba jimawa ya dawo da farantin abinci a hannunsa. Dama tare suke ci shi da Annur. Shinkafa da taliya ne da miya. Ya hau tsakiyar gadon ya juya abincin ya kalli Annur yana ya zo su ci. Haka Hamza ya rinka ci yana bani a baki. kamar ya san wani zubin da yunwa nake kwana don ya yi abu yanzu ba bani abincin take ba yasmin kuma ba ta iya zuwa ta bani don ya yi abu sai ta kai sha biyu a zaune a falo tana kallo a haka ya ta bani har sai da na ɗauke kaina ya bani ruwa na sha ya je gaban madubi ya kwaso magunguna na da ni na san ba aikin da suke min amma ba bakin da zan hana a rinka bani haka na sha ya maida ledar gaban madubi ya dawo ya zauna Anir ko suna gama cin abinci ya ringa buga gim a tab ɗin da Abban Nusra ya siya musu. Shi kaɗai ne ban ga Abban Nusra ya siya waya ba. Wayar Yasmin ma da ya kwace ina ganin dan ya san ta san sa ne, amma sai cewa ya wayar ba ta da amfani a wajenta, tunda ba gani take ba. Hamza kuma ya ɗauko wayar sa ya rinƙa daddannawa, duk da ido nake bin su iya su da nake gani wallahi daɗi nake ji a raina. Haka nake kwana ni ɗaya kamar mayya ba mai kula da ni. Da ma su bar min su su rinƙa kwana a ɗaki Na Na san ko yaya ne gurnani Hamza zai tashi ƙila ya gane ina buƙatar wani abin ne. Yasmin ma yaya Abu ce ta kore ta a ranar da ta shigo ɗakin. Da dafa bango akan za ta rinƙa kwana da ni. Ya yi Abu ta kore ta akan me za ta kwana ita ba gani take ba. Ba kuma wani abu za ta iya yi min ba. Shigowar yaya Abu ya katse min tunanin da nake. Na juya ina kallonta. Tana ganin sa'an Nur ta haɗa rai tana uban me kuke nema a ɗakin nan. Ba komai dama mun zo mu zauna da Umma ne saboda ita kaɗai ce. Yau ma a nan za mu kwana don Umma na buƙatar kulawa tunda ba mai kulawa da ita da daddare. To wannan ne ba ku isa ba, ba za ku kwana a nan ɗin ba. Ka ji min yaro da iya yi wa? ya ce maka ba a kulawa da ita, maza maza tashi ku tafi ɗakin ku zan ba ta abinci. Ai ta ci abincin tare muka ci abincin da ita don Allah ma muke bar mu mu kwana. Yaya saifin ma ɗazu da muka yi waya da shi cewa ya mu rinka kwana da ita. To ba za ka kwana ba. Na ce so kake ka ce ba na iya kulawa da ita. Har wani waya ake bugo ma a ce ka kula da ita. Da Allah shi ku fice min daga ɗaki. Annur da sauri ya ɗauki tab ɗinsa ya waje. Hamza ko ba a son ran shi ba ya miƙe yana kallon ta ya waje. Na hau zubar da hawaye. Ƙila ma kallon ƙarshe muka yi wa juna. don yau na san yaya Abu shigowa ta yi ta kashe ni, don rabon da ta kuma kawo min abinci na manta. Tun da ta kawo abinci har tana korar 'ya'yana da suka ce mata na ci abinci ta dage a kan su fita, ido na zuba wa yayata da muke uwa ɗaya uba ɗaya tare muka taso. Duk da halayen mu ba ɗaya ba, amma har ne aure ba ƙaramin girmama ta nake ba. Ko da wasa ban taɓa raina ta ba, duk da na san abubuwan da take min marasa kyau. Haka nake shanyewa, amma yau ita ce ke son kashe ni akan dukiya. Tana ajiye abincin muka haɗa ido da ita. Yadda nake kallon ta ya sa ita ma ta zuba min ido tana. Wannan kallon fasaji da haƙuri zaki ki haka Allah ya ƙaddara miki. Ke ba mai nisan kwana ba ce kar ki wahalar da ni ki buɗe bakinki na baki abinci ki ci. Kawar da kaina ne da ta kawo abincin bakina. Na san bana iya motsi amma sai na gwada daga hannuna Da ta sake kawo cokalin baki na sai na tunkuɗa cokalin. Na zuba wa hannuna da na tunkuɗa cokalin da shi ido. Ina mamakin yadda aka yi har na iya ɗaga hannuna. Don hannun a shanye yake ba na iya ɗagawa. Ita ma da alama mamaki ne ya rufe ta da ta ga abin da na yi. Don har miƙewa ta ta ja da baya, ni kuwa na lumshe ido na ina yi wa Arrahimu godiya. Wai yau ni ce da motsa hannuna. Na yarda addu'a ba ta faɗuwa ƙasa a banza. tunda har na iya motsa hannuna wata rana zan iya buɗe baki na yi magana. Kabbara kawai nake a raina. Ita kuwa Yaya Abu da ta bala'in girgiza da ganin na motsa hannuna, ta tako na ta daga hannuna tana daga hannun ki fa na ga kin yi, har kika tura abincin da na baki. A lallai ki ce tafiya da magana ya rage miki shi kenan kin warke ta. Ta ja da baya ta ɗauki ta ta yi waje da sauri. wato ba haka ta so ba. Yaya Abu dai ta ƙarfin tuwo take so ta ga ta kashe ni. Raina dai a hannun Allah yake, tunda har na iya motsa hannuna a goban nan idan Hamza ya shigo, zan karɓi sa na masa rubutu. Addu'ar da nake Allah ya sa kar yaya Abu ko Kabiru su cutar da ni kafin gari ya waye. Tuni na mai da idona na rufe na rinƙa yi wa Annabi salati ina jin istighfari. Ina jin muryar yaya Abu da Abban Nasiru a falo. ya nuna yana so ya shigo ya duba ni ta ce masa kar ya tashe ni bacci nake kabira hankalinsa a tashe ya dawo gida don mata biyu da ya samu duk ba su yarda ya neme su ta baya ba duk da lodin kuɗin da ya ba su haka suka dage idan har ba ta gaba zai yi ba ba za su iya ba ɗayar ma ya ce ya ɗauka za ta yarda sai gashi ita mari ma ta waska mai da ya fara nemo bayanta da jikinsa ta sassoka mai zagi, ta saka kayanta ta fice. Ko da ya kira Rabi'u ya sanar masa, sai ce masa ya yi, ai dole ya yi aikin nan yau, idan ba haka ba za a ba shi wanda ya fi wannan. Abin da zai yi ya koma wajen sajidan kawai idan bai yiwu ba ya nemi Yasmin kawai tunda ba ta gani, in ya so ya toshe mata baki. Da wannan shawarar ya dawo gida. Yana dawowa ya ga Yaya Abu ta hakimce a falo ta ci kwalliya. Tuni ya ji ya yi wani irin harbawa. Ya fara jin ina ma yana da yace zai iya ya neme ta ta baya da ya ji daɗi. Da fara'a ta tarbe shi ta kawo masa abincinsa ta rinƙa jansa da hira. Shi kuwa sai ciza leɓe yake yi. Don ji yake kamar ya jawo ta don wajen zuba masa abincin ma sai da ta goga masa ƙirjinta. Haka ya matse yana gama cin abinci ya haye sama, don in ya ci gaba da zama zai iya aikata abin kunya. Allah Allah yake ɗaya ta yi ya fara zuwa ɗakin sajidan, don har wani magani ya siyo yace ko jikinsa ya ƙi miƙewa, inda ya sha sai ya miƙe ta ƙarfi. Yasmin sha ɗaya da rabi na dare ta fito daga ɗakin ta cikin sanda ta nufi ɗakin Sajida. A hankali ta tura ƙofar ta maida ta rufe. Sajida da ke kwance ta yi saurin buɗe idon ta ganin ita ce yasa ta saki ajiyar zuciya. Yasmin na zuwa ta yi ƙasa da murya tana umma ko dai guduwa za mu yi yanzu. Tunda duk sun yi bacci mai gadi ma na leƙa shi na ga yana bacci. Mu gudu kawai umma yanzu ma mama so take ta kashe ni. Kai Sajida ta girgiza mata don ta san ba yadda za a yi su iya guduwa. Mai gadi kawai na iya tona musu asiri. Sai ta ɗaga ya Yasmin ta bi hannun da kallo tana kwallo ido waje. Cikin farin ciki ta wawuro hannunta tana Umma kin ga hannunki na motsi? Za ki iya ɗagawa alhamdulillahi. Umma yanzu magana ya rage miki alhamdulillahi. Umma addu'ar da muke yi ne. Yasmin tuni ta manta da abin da ya kawo ta ɗakin saboda murna. ta ɗauko kofi a gaban madubi tana bari ta ƙara tofa min addu'a a ruwa ta shafa min ta zauna daga ƙasan gadona ta hau tofi ni kuwa sai murmushi nake dan bakinta ya ƙi rufuwa saboda murnar da take da na motsa hannuna motsin da muka jiyo daga waje ya sa ni da ita muka waro ido sai muka ji kamar ƙofa ta ake son buɗewa Ya hankalin hankalinta a tashe ta ajiye kofin ta fara tunanin wajen ɓuya da yake siririya ce ta yi zurf ta shige ƙarƙashin gadona. A daidai lokacin da aka turo ƙofar ɗakin nawa a hankali, na kamar ya faɗo a lokacin da na ga Yaya Abu ce ta shigo. Ta mai da ƙofar ta rufe a hankali. Ido na zuba mata ina kallon ta na sai sama da ƙasa yake, saboda fargaba. Na san ba alheri ne ya kawo ta ɗakina ba. A gaban gadon ta tsaya tana wai idan ki bi sajira Ki yi haƙuri ki yafe min na gaji da ganin ki haka a kwance. tafiyar ki shi ya fi maki alkhairi kuka kawai nake don na gano so take ta kashe ni na daga hannuna ina nuna ta sai motsa bakina nake ita kuwa ta zagayo ta gefen gadon ta ɗauki filo da na ɗora kaina ta kawo filon ta ɗora a fuskata ihu ta saka sakamakon cafkar da min ta kai wa kafarta A daidai lokacin da Kabiru ya turo ƙofar ɗakin daga shi sai gajeren wando, Kabiru sai yana kallon Yaya Awo da jikinta ke bala'in rawa, hannunta na kan filo ya simin da ke ƙasan gado kuwa ta janye hannunta da sauri, ƙirjinta sai bugun uku-uku yake, tana addu'ar Allah ya sa kar Yaya Abu ta leƙo ta. Ledar da ke ƙasan gadon da ledar katifa ce ta shige ciki ta ƙudundune. yi Abu ko wani irin tsoro ne ya rufe ta. Ta ma kasa cire hannunta daga kan filon da take son ta danna a kan sajida. Tsoron ganin Kabiru da cafkar da ta ji an yi wa ƙafarta ta ƙasan gado ya matuƙar razana ta. Kabiru kuwa kasa haɗa tunaninsa ya gu ɗaya. Yana tunanin mai ya kawo yaya Abu ɗakin sajida. a daidai wannan lokacin da yake matuƙar buƙace kamar ya haukace, don maganin ƙarfin maza ya kwankwaɗe gaba ɗaya, saboda kar ma jikinsa ya kwanta don ta ƙarfin tuwo yau yake so ya samu biyan buƙatarsa jikinsa, har wani rawa yake, saboda ya matse ya samu biyan buƙatarsa, jikinsa a tsaye ƙyam. Hannun Yaya Abu da ya gani a kan filo da ke fuskar Sajida da har lokacin ba ta iya ɗauke hannunta ba ya bi da kallo. Sajida kuwa ta fara shashshekar kuka don ta gane wani ne ya shigo ɗakin. Shi ya sa yaya Abu ta danna filan ba. Hannunta da ke rawa ta kai ta cire filan daga fuskarta. Sai a lokacin yaya Abu ta iya motsawa ta janye hannunta da sauri. Kabiru da ya haɗa gama tunaninsa waje ɗaya. cikin tsananin mamaki ya ɗago hannunsa yana nuna yaya abu da kashe ta hike so ki Girgiza kai ya yi Abu ta fara yi cikin tashin hankali ta fara magana cikin in'ina. Ta ja da baya. Don ji take yi kamar za a ƙara cafko ƙafarta tana. Na shigo ne don na duba ta Kabiru ta ya zan kashe ta. Abu, filo ba kika ɗora mata akan fuskarta. Kina ƙoƙarin dannewa na shigo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu kashe sajida kike so ki Yaya Abu da jikinta ke bala'in rawa girgiza kanta ta fara yi da sauri. Sai a lokacin ta gane ma a tsirara Kabirin ya shigo. Ga gajeren wandonsa a kumbure. Kwallo ido tai tana ƙara kare masa kallo. A daidai lokacin da ya fara takowa cikin ɗakin jikinsa na bala'in rawa. Da tsananin mamakin abin da ya ga yaya Abu na shirin yi. Don sai ya ji ma sha'awarsa na sacewa. Saboda tashin hankali. Abin da ya shigo ya ga yaya Abu na sanyi. Abu kashe Sajida kike so ki Yaya Abu cikin dakiya da borin kunya ta fara magana tana danna tsoron da take ciki. Kai ne dai ka shigo kake son kashe ta Kabiru. Ta ya zan kashe ƙanwata kai mai ya kawo ka ta a haka? Yanzu a halin da Sajida take ciki har za ka iya neman ta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu so kake ka ƙarasa ta saboda ka samu ka yi aure? ai ba sai ka kashe ta ba kabiru za ka iya sakin ta mu tattara mu bar maka gidan har a ce a halin da sajida take ciki na akwantar a tayar za ka iya neman ta to ta ina ma za ka neme ta a halin nan da take ciki idan ba kashe ta kake so ka yi ba Kabiru da ran sai fara ɓaci ya daka mata wani irin tsawon wargaza masa shiri da take shirin yi. Ga shi duk alamomin rashin gaskiya ya bayyana a fuskarta. Shi ba yaro ba ne da za ta raina masa hankali. Danna filan take so ta yi a fuskar saji da ya shigo. Laifi ne don na zo wajen matata? Ko da nemanta ne haramun ne kar ki wani wayance abu. Dan da zuciya ɗaya muke zaune da ke a gidan nan, ban taɓa kawowa za ki iya aikata haka ba. ƙiriƙiri na ga kina son danna kanta da fulo. Har mai ƙanwarki ta yi miki haka da kike so ki kashe ta. Dama haka kike? Yanzu da ban shigo ba kashe ta za ki yi kenan mai ta yi miki. Ni za ka yi wa shari, wai ta ya zan kashe Sajida? Gurnananta na jiyo ina daga ɗaki shine na shigo don na duba ta. Ganin bata ɗora kanta a filo bai sa na ɗaga kanta don na ɗora mata filon. Sai na ji an ja ƙafata ta ƙasan gado haka ne ya sa na saki filon a kan fuskarta. Don za ka ji ma na yi ihu lokacin da ka shigo. Wallahi ba kashe ta na shigo na yi ba. Kar ka manta fa ƙanwata ce uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya akan me zan kashe ta? Sajida wani irin kuka ne ya kwace min da na ga Abban nasara ya yi shiru. Alamar ƙaryar da ta tsara masa ya yi tasiri a zuciyarsa. Na fara girgiza kaina ina nuna ta da hannu ina mai na miki yaya Abu da yake son kashe ni. Mai na da na cancanci haka daga wajenki. Iya sani na ban taɓa yi miki komai ba, yanzu a kan duniya kika zaɓi ki kashe ni. Mai na miki kike so ki ga kin raba ni da numfashina. Duk cikin gurnani nake magana ina nuna ta da hannuna. Da na ga Kabiru ya zuba wa ido cikin mamaki yana kallo. Da alama bai taɓa tunanin zan iya motsa hannuna ba. na ciwo kawai yake min, ina kallon na guda biyu. Abban Nusra shi ma shigowa ya don ya neme ni ta baya. Don a tuɓe yake daga shi sai gajeren wando. Mijina uban 'ya'yana shi ya jefa ni a halin nan haka. Bai ishe shi ba, sai ya ƙara nema na ta baya, ya ƙara Sani. ɗayan gefen kuma yayata da muke uwa ɗaya uba ɗaya da ita, ita take so ta kashe ni, wai don ta aure shi. A ta gan shi da kuɗin da bata san da yaya ya same shi ba. Kuka kawai nake ina ci gaba da nuna yaya Abu da hannu. Yaya Abu da hankalinta ya ƙara tashi da yadda ta ga Sajida na gurnani tana nuna ta da hannu. ta matsa kusa da ita da sauri don gani take tunda ta iya motsa hannunta. Ƙila ma bakinta ya buɗi ta yi magana ta tona mata asiri. Ta riƙo hannun Sajida tana ya isa haka Sajida. Dole ki yi kuka saboda kin ga mijin kina neman yi min sharri. Daga na zo na taimaka miki amma ba komai. Tunda kora da hali yake min goban nan zan tattara na bar gidan kafin wani abu ya same ki.